baya kayan wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a gurguje saboda lokaci za mu tashi gabar hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da saba'in da tara shi ne babu da ke magana a kan nahiyun nabiyyi hannun manzan Allah salam da ya yi anil witirayin a kan yin wutiri biyu filaila a wani dare guda ɗaya ba za ka haɗa wutiri guda biyu a dare ɗaya ba to za mu ji hukuncin wannan hannun ya yake ya ƙulun sani bu rashimullah wani akabar na hannadi ibn sari hamulazim ibn amrin wani ƙala da sani abdullahi ibn badirin an ƙais ibn tolkien ƙal zarona abi tolk ibn ali ya ce babana ya ziyarce mu shine talq ibn ali wato badali ne na abi badal kulli babana ya ziyarce mu shine wa talq ibn ali talq dan ali fi yawmin min ramadan aw lini na ramadan fa amsa bina sai ya kai yammaci ya hantse a wajenmu wa ƙawa bina tilkan laila ya tsaya da mu a wannan dare wa autara bina wato ya tsaya sallah da mu kuma ya wutiri da mu Su hadar sanan ya karkata ya tafi ila masjid zuwa masallaci ko masjidin wani masallaci da yake kusa da su wa sallabi ashabihi yayi sallah da ɗalibansa ko da jama'arsa ta baqiyan witr har sai da ya zama bawa abin da ya rage face sai witri sun maƙaddama rajulan sai gabatar da wani mutum faƙallahu sai ce masa autir bihim kai musu wutiri fa inni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙul na ji manzan Allah sallam yana cewa la witrani fi laila babu wutiri biyu a wani dare daga cikin darare lafazin la witrani wannan ba lami ce annafiya ba domin lamun annafiya aljins من النواصب تنصب بنفسها على الراجح نصبة تكي أكن كنت تودا سي زما كوري واني سي زما لا ويترين an gane la witrani amma ta ce la witrani an su kake nan da za a samu witirin biyu to ba an kore karbuwarsa ba ne daga shi ma abinda asidi ya faɗa ce to ai da cewa aka yi lawi tarayni to sai zama cewa wannan lami ce annafiya lil kamar la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqa aw ma'ruf kaga la khaira la khaira la ahad fi dari la rajulaini ka zaidin wa muhammadin misali amma ga ce la a kawo wato suna haka da rufu'a ɗinsa musanna lisbutil alifon nun kuma ana nufin korewa a a sai zama cewa ko dai zama nafiyu kamalin ne an kore cikar wannan ibada in kyan samu ne kai wutiri ɗaya amma da za ka yi biyun da ba zai zama matsala ba an gane ko wannan shine kusan karshen abin da ake iya fahimta a maganar domin cewa da cewa la witraini fi layla to duk wanda ya wutiri ya kara wutiri an kore shi ba za a karba ba kenan shari'a ahra abinda ta fi so kai ɗayan an gane zai zama cewa dan a sauƙaƙa maka amma da za a ce wutirin biyu ya zo ba za a hana ba wannan shine kusan karshen abin da suke ɗaukan hadisin ah, la witrani fi laila wannan shine abin da zamu dauke shi kenan babu babu da ke magana akan waqtul witr hadisi ne kuma sahi lokaci yaushe kamata ayi witri bayanin witri ya gabata Abubakar as-Siddiq shi ya gata ce yana yin witri idan idan awa ila firashihi idan yaje kwanciya bacci Umar dan Khattab sai dai idan ya farka da daddare shi ba na lokaci sa'id ibn musayyib kamar da ke cikin motsa na abu abdullahi malik ibn anas al-asbahi yake cewa fa amma ana fa utiru idza awaitu ila firashi ni gaskiya zan yi wutiri na idan naje zan kwanta a shimfiɗa ta iqtida'an bi abi bakr dan koyi da abubakar an gani? zaid ibn sabit rahimahullah radiyallahu anhu kamar da ke cikin musnad al-imam ahmad bin hanbali ya gane ce idan zai kwanta bacci sai wutarin sa shi raka a ɗaya yake duk dare shi duk koma menene in dai wutari da raka a ɗaya zai je baccin an gane ko na'am to ai eh, shi kala da Muhammad ibn al-Musanna qala qala sa Muhammadun qala qala sa ah, Shu'ba an Abi Ishaq عن الأسود ابن يزيد قال سألت عائشة يتناتم بين عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم akan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dare faƙari suke cewa kane namu awwalin lail yana yin bacci a farkon dare su mai kuma sai ya miƙe bai za kane mina sahar ma'ana ya miƙe ta sallarsa idan lokacin sahur ya yi a wutar sai wutiri sun ma a fi rashahu sai zo shi faɗa sai kwanta i bacci domin alfijir yana zo masa ne yana bacci wannan shine sunna ko da kiyamul laili kai an bi so alfijir ya zo maka as-salatu khairu da an-nawm ta zo bayan kana bacci wannan shine sunna ba shi till down kai tun daga farkon dare har ƙarshen dare wannan ya saba sunna ina bata an gani idan kaga ya taho da shorar sai ka tattara sai kuma kai bacci dan ka samu ƙarfi wato da kuma koyi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a a an dai kai tsarin da ake yi yaushe zaka makara yanzu kai gace ka hantse wai sai zakara ya zo ya yi maka zakaranci wai za ka tashi ka tafi masallaci ta ƙarshe ta kaje masallaci ka kasa sallama gaba ɗaya amma dai ka bi tsarin sunna ya mu ba ta hana kujuba kujuba eh ka ga mutum ya ce wai ai saboda jiya ya kiyamu laili yau da haka da sabu ba zai iya komai ba to bai yadda aka ci ai ba yanzu mutum ne yau fa ya fara sai ce shi sallah zai iba raka'a 20 zai iba ko sai shi sai ya dinga izitu shi da shida hadisin abu musulun ansari hukumanta ba cikin sai bukhari sun ibada da sanadiyon da ke hasan cewa annabi salam ya ce man qara ayatayn min akhir al-baqara fi layla kafata sai abu ibn masu wannan da cewa kiyamun laili ko ayar ce ka zo ka samu ka je kai ko ka samu ka samu kiyamun laili abinda shi ibn masu ya fahimci a eh. da yake cewa sun tsaya nam فإذا ya من السحر أو ترى إذا لو جت وليس وتري ثم أتى في رأسه يجيش قدس فإذا كان له idan yana da wata bukata zuwa ga iyalinsa Alamma bi ahlihi an gane ku sai sauka gare su sai ije musu wannan kenan fa idan sami al'azana idan ya ji kiran sallah wa ba sai miki fa in kana junuban idan ya zama yana da janaba a tare da shi a fada alaihi min alma sai ya zuba ruwa a kansa wato annabi sallallahu alaihi yakan yi barci da janaba a cikin sa hadisin Umar bin Khattab cikin sahih Bukhari sai Muslim amma an kai alwala an gane ko wa illa idan ba shi idan ba da ba da janaba jikinsa to ba sai alwala su makharaji ila sala sai fito wajen sallah abinda ya fi sunna shi ya fito a sunna kanka da fito a kan dare kana cewa zaka ci shi musamman ka fito daga daki ka ci ka tafi wanda Wani lokaci ka dai an gane an fito wajen da yanka kusa da gadonka ko wani ko makamancin haka ka yi alwala yau wannan shi ne وانا حديث ينصغي شما قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال قال حدث عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصي عن يحيى بن وساب عن مسروق عن عائشة قالت من أشكيت أو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إيه وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر النبي صلى الله عليه وسلم يكن awwalihi ko yayi wutiri a farkon dare yayi ko akhiri yayi wutiri a ƙarshen dare ko sabbi kuma yayi wutiri a tsakiyar dare wanda witruhu wutirin sa yakan jike a wasu lokutan da sahar zuwa lokacin sa hake nan tsakiyar dare farkon dare ƙarshen dare cikin ga mutum da ya san cewa zai iya rasawa ko zai zai kwanta an gane ana fushi idan ya tashi da daddare zai ci gaba da ibada sai ci gaba da ibada sai kwarai da gaske hadisi ne sai قال أخبرنا قتيبة قال قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال من صلى من الليل duk wanda zai sallah da daddare falyaj'al akhiru salati witra ya sanya karshen sallolin sai zama wutiri ne fa inna rasulullahi sallam kana ya'muru bidhalik ya ga na yin umarni an gane ko duk sanda za ka yi kiyamu lele ka yi kiyamu lele amma wutarin ka sai kai shi a shi dare to idan ka riga kai wutarin sai ka tashi daga bacci na bata an gane sai ka tashi daga bacci sai baya nuna cewa ba za ka iya tsoka wata sallah ba wutarin ka dan dai kai sai ka kawo ɗaya suka ce ka buɗe ɗaya an gane ko sai ka zo ka ci gaba wasu ka ce a'a ai wannan wutari da ake nufi sanda ka zo ka tattare kai sallan ne shi ne wannan wutirin ya zama doka ya zama shi ne ƙarshe amma kai barci ka tashi yanzu a shiga wata magana ta wanda bisa da amfani da zuwa abu da ke yi kutai ba قتيبة قال مكانت ku babu al'amur bil witri su bushe. babu da ke magana akan cewa an yi umarni da a yi witri kafin sallar su bushe. ma'ana witrin lokacin sa tun daga da aka ce a gidan da isha har zuwa abin da ke kafin sallar bushe lokacin sa إيه؟ قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنا محمد وهو ابن المبارك قال قدس معاوية وهو ابن السلام ابن أبي سلام عن يحيى ابن أبي كثير قال قال أخبرني أبو نضرة العواقي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر أنتم بيان أبي صلى الله عليه وسلم وتري وقال شيء أوتره قبل الصبح قبل الصبح وانك حديث hadisi ne sai shi ma bal khabarna yahya ibn durust qal qala hadathna abu isma'il قال قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتر قبل الفجر ويوتر إيه كافر الفجر قبل الفجر دي فأنا قلت قبل الصبح kenan ko bayan alfijir ya to kafin kai sallar asubahi za ka yi an gane domin asubuhi haske da yake bullowa daga gabas wanda yake koma shi ne yake gaba safiya an gane asbishu bil subhi fa innahu a'zam li ujurikum an gane ko ga wanda dama ɗabi'a sai yana yin sallar ne fi waqtil istirahah a lokacin da gari ya haske to shi dama ya manta ko ya kwana gajiya ba ta ba shi ya wuce ne ya tashi wanda sai wutirin sai ba. ke nan sai ya riko da ruwaya cewa a wuce ruwa wanda za shi na wace an gani babu wuce ba a dal'azan ba da ke magana a kan cewa ba za ka yi wutiri ba ko da an yi kiran sallah na biyu kafin a tare sallah mutukar ba a tare sallah ba za ka yi na wace an gani قال أخبرنا يحيى بن حكيم قال قال السائل بن أبي عز عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال أنه, أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل يقول أنت أما سلات عمرو بن شرحبيل فقيمة الصلاة فجعلوا ينتظرونه سيأك إقامة سيسك دنجا جرنسا فجاء سيزو فقال إني كنت أتره sanda kuka yi ikama din ai wutiri ɗaya sanda kuka yi ikama din wutiri na ɗaya ƙare ce wasu ila abdullah sun tambayi abdullah hal ba adal azani wutir shin akwai wutiri bayan kiran sallah za a yi wutiri bayan an yi kiran sallah kiran sallah anan ko ka fassara shi da kira na biyu ko ka fassara shi da ikama ƙare ce na'am wa ba adal ikama har bayan ikama za ka iya yi ikama gawa ga liman domin shi ya mallake ta an eh? dai ikama ce sai mu ce ga liman domin ka'ida la ta komo hatta ta rauni ba za ku ikama ba sai kun gani to idan fa'iza ja al'imamu ba na salati ilal maktubi kenan sai wannan sai mu ɗauki wannan hadisan wato an tsari ƙiljami a gane ko sai mu ce in dai liman bai zo ba an kira da biyu za ka riga kai abu in kuma liman ya riga ya zo aka ikama wannan shira in kansa ne ice zai zo a ah, idan shari'a ta ba shi dama bayan an yi ikama in jira na ga kuma ibada sallah an taɓa yi wa annabi sallallahu kuma ta mutum hadisi bukhari muslim annabi sallallahu an masa ikama da sallah ne har ya zo ma ya tsaya sun ba Allah zai na magana da shi suka keɓance suna ta magana har sai da galibin ya masallaci suka yi bayan ya tsare ta da mutane ta yau da mutane sallah a cikin sallah na ba ta gani amma idan an riga aka ce aka yi kama to kai kuma ba bukata kai kuma ce zaka tashi kaje ke sallah bayan sirjis da yake cikin sunan abi dawo ya zo a cikin sallah cikin kama sallah shi sai da shi yana yin sallah na kula sai ce masa as-subhu arba'in damar sun asmahi ɗaya raka a hudu ce a gani za mu tafi bayan na sannan ya shafi ba kar kuma ku ce mun kosa ko an zo muku da sabon abu ya dama abdullahi mas'ud ke cewa wa ba'da al ikama bayan ikama ba yi. eh to idan muka ce bayan ikama ba za mu ba abin a fike ba sai mu ɗauko wancan hadisi na abdullahi ibn sarki da sauransu to sai mu zo mu tora to shine zai sa mu tada natija wacce take mafi kyau wa hadatha an nabi sallam sannan kuma abdullahi da mas'ud ya faɗi wannan hadisi sai zantar da shi daga ce daga wajen annabi sallam annahu nama an sala yayi bacci gaba da sallah wani lokaci hatta tsala'at shams har sai da rana ta kullu summa salla sai ta ce sallah wajen sallah ta ne yake so a faɗa an gane wannan a maganar khaybar ne hadisi wato ya zo da ruwaya da fasafin kwarai da gaske ruwaya abu ta da tsari da biyu al'ansari al'asari na bata gani wannan kina duk sabai sun yi bacci ce ya bilal a kira alal subh kula mana sallah subh mu za mu kwanta mu huta duk da sahabai sun yi bacci bilal shi ma kawai sai ga bara ɗan zo ya dan kashin gida a jikin dabbar sa ma ya kashin gida shi ma bacci ya dauke shi farkon wanda ya farka Umar ne ɗan Khattab to ba a tashi manzo Allah sallallahu yana bacci ba a ciwa tashi ba a tashinsa. domin ta iya yi wa yunaji ko yuha ilayhi ko ba ka ba Umar ko sai dinga kabbara da ƙarfi ya dinga kabarbarin wannan kabarbarin da Umar sai tashi alaihi sallallahu to daga cikin ruwari wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi har sai da ya nafila sallar asubahi ce za a yi amma ka duba sai wajen karfe 8 da eh ko sai daga ciki musulunci yana da sauki kuma yana daɗi inda ke da wahala idan an samu jahilai su ne suke jagorar da sa ko kuma an samu mutum bai tsaya je makaranta sai ta wahalar da kai kai ta shan wuya a ɗauko maka abin da ƙafa ka ɗaya ƙasa ɗaya a sama to ka ji kana yi kana yi duk sanda kai sau ɗaya sai kai fatan Allah kada ya saka na biyu to na yake cewa babu wutar ala rahila babu da ke magana akan halaccin yin wutiri akan abin hawa rahila abin hawa raƙumi ne jaki ne mota ne babur ne keke ne duk da'i قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الرحيلة عليه السلام يقول كان ينافل أكن wato yakan yi wutiri akan abin hawansa amma ila ko ka ce raƙumi to amma an faɗa raƙumi da ya zama cewa don a buga misali amma duk wani abin hawa za a iya na fata gani قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال, أخبرني عبد الله بن محمد بن علي قال قال زهير عن الحسن بن الحر عن نافع عن ابن عمر كان يتر على أبوه عمر الخطاب يقول السيد ويذكركم هنا أنبتا شوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا إكتال حديث نفسه شيما قال أخبرنا قتيبة قال قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال قال لابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يتشمون النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتن شيء يوتر على البعير ينا يموتره عن سنه وأن سعيد بن يسار خضر بن من يا جميع أريد كسكي نعم ومشقا babu da ke magana akan kamil witir witir ya raka'a nawa za a yi raka'a nawa mafi karanci mafi karancin witir ya raka'a nawa mun yi magana mafi yawa hadisin abdullahi dan abbas abdullahi dan umar hadisin na aisha ce sai muslim mu kuma ta ba قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال قال لسنا وهب بن جرير قال قال لسنا شعبة عن أبي التياح عن أبي مجلس عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم الوتر ركعة وتر ركعتين من آخر الليل إذا كاتاش أكرشان داري أنغاني وند كوي أصبح يجي تفاتي وانا وفسك رقود وانا كما يدشي واتو wannan zai bin sabit kamar da yake cikin musulun imam ahmad bin hambari shi a farkon dare a ƙarshen dare a tsakiyar dare ya farka raka a ɗaya yi amma hadisin na na'aisha cikin sai musulun sai buhari cewa fa idza khashiya ahadukum subh a rak'atan wahida tutiru lahu bakr kaga idan mutum ya tashi a ƙarshen dare kaga abin da ake fahimta a hadisun na na'aisha wani ke to nan ba ka shi kai tsaye a nisallam sarrah ya bayyana da cewa alwitar raka'atun min akhirin lai raka'a ɗaya ne domin wutiri zai iya zamowa raka'a raka'a za ta iya tsayuwa a matsayin wutiri domin aka kalli ma asalin ma'anar wutiri ɗin ɗaya ɗin kenan wasu shafa'i wani wata na rantsuwa da abu tilo na rantsuwa da abubuwa ta gwaye kuma na rantsuwa da abu ɗaya ɗaya abin da ke daya kuma sai a ce witr duk da yakan zo da ma'anar cewa duk da lissafin da yake daya ko daya zai hau kai kasar daya biyar casa'in da daya biyar daya da daya wanda zai zama wuce ya kware da gaske shi sa shafa'i wutar ana iya kiransu shafa'i da wutiri idan an haɗe su guri ɗaya idan ka rabe wancan kai mai mai 'ya'yan sai ka ce shafi'i mai kuma ɗaiɗaiku ɗin mara 'ya'ya sai a ce masu wujiri eh قال أخبرنا محمد بن بشار قال قال حسى يحيى ومحمد قال أحدثنا ثم ذكر كلمة معناها شعبة عن قتادة عن أبي مجلس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل وتر ركعة ليلة أكثر قال أخبرنا الحسن بن محمد عن عبان قال قال حسان مام قال قال قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية وأنا متذكر شيء متانا قوي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تبا يا عن صلاة الليل أكان صلى الدريه malik ce masna masna raka'a bibi ce wani witr raka'atun min akhir al-layl shi kuma wutiri da ka'a ɗaya ne a ƙarshen dare kenan duk abin da za ka kawo na adadin rako'i wannan ɗayan da za ka kawo shi ne wutiri ko lissafin da ɗaya zai hauka na fata gani ko fahimta hadisi da fahimta ta baya inda a ƙarshen dare ka farka za ka wutiri sai ka raka ɗaya ce daga cin fahimta da wasu ke yi wasu kuma suna ganin a duk sanda za ka yi shafa'i da wutiri wutirin ƙwaya ɗaya raka a ɗaya a cikin shi ne wani ƙwarai da gaske ƙwaya ɗaya na shi da wutiri babu da ke magana a kan cewa kaifal wutiru bi wahida to ya za a yi wutiri da raka a ɗaya على أخبرنا ربيع ابن سليمان قال قال حدثنا حجاج ابن إبراهيم قال قال حدثنا إبراهيم ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل صلى الدري مثنى مثنى ركع بيبيتي فإذا أردت انقص أن تنصرف كوكوما كجك بجنك أن قال لك كتفي كحج يسلم فركع بواحدة سكي ركع تيتر لك ما قد صليته za ta tsaya maka a matsayin mutum ma'ana abinda ka yi wato zai zama maka a matsayin ya kwarai da gaske to a cikin wani hadisi ana iya fahimtar cewa ko da ba a farko ƙarshen dare ba ka ji gajiya ka saba yi kana raka a tara ko bakwai ko biyar sai kake ji jikin da ya yi nauyi karka ce ba za ka yi ba eh? musamman lokacin da ka saba yi ka zai ita sallar dare tana da ta ɗabi'a ko duk aikin alkhairi san da ka ji yau ka ji ba za ka iya adadin abin da ka saba ba kar ka ce ba za ka yi ba a yadda ake yi ɗauko mafi ƙarancin adadi ka yi tun da an baka dama misali a ce na saba ina yin raka a sha ɗaya da daddare hadisun abdullahi ɗan abbas ina na aisha na saba misali a ce ko ina sha uku to yau shi nake cewa gaskiya ba zan iya ba kuta-kuta to kai raka ɗaya ka je kwanta duk abin da kake na a alkhairi so ake ita istiqaatu ittaqullahu sada'atu wannan shine istida'a din naka da ka samu yau duk abin da ka saba kake na alkhairi eh? sai yau ka ji baka da ikon kai adadin ko saboda gajiya ko rashin iko yi kasa da abin da kake iya yi an gane ku domin shi ai Allah baya rainuwa kai kake rainar kadan kake yi shi Allah babu kadan a wajensa eh shi Allah wato illa a wajen Allah kadan a wajen Allah ga wanda ya ƙi an gane ku shi Allah baya rainuwa baya rainuwa abinda kawai Allah madauki sarki zai ka ƙi ko ka yi babu ikhlasi shine ka da Allah amma guri ne ake ajiye naira biliyan biliyan ake ajiyewa kai kana da kwakwarar dubu ɗayan ka zo ka sa wallahi ka sa ikhlasi kafin mai biliyan ɗaya mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah bi ashabi la tattakhidu ba fa wallazi nafsi bi yadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadin wala nasiba sabanta da menene ya jawo shi ba zuwa ya yi ɗauki ba hatsi bai bayar kai ka ba da dutsen udu na gwada gwalagwale sai fi kalada wani abu ne da yake cikin zuciya da ikhlasi ne da yi da inna ma ya taƙabbalu Allah min mutaqin ba masu yi da yawa ba Allah yana karɓa daga wajen fuwaye suka yi dan shi karka waye gari ka ce ai wallahi gajiya nake ji ka san shi shi wato wato duk mutumin da Allah ya fiya cika da imani shi ne kaɗai sai ya daga shirin shi ta ko'ina sai ya biyo maka kuma kai da kake ƙoƙari ka ba Allah shi ɗan sai ya fi damunka kai shi ɗan da fita kurawa ya zai sa maka kokonto kai ka ji gajiya kana ta hamma ko za a kwanta ce ya kamata ka shirin ruwa a ɗan kuka da mai sanyi ta ta kana sha jiki zai mutu ka zo za ka yi abinda ko sai zai ce ha ba ce ka yi yau ka yi shi sai ka ce ta haji a ce ka zai dinga cewa ya ce ka ga jikin nan da ka jiya ga abubuwa ka kai da kai ka za kai ka za kaza kai kwanciya ka kawai azkar din ma da zaka ba sai ka da kyar zai ba kai addu'ar da zaka kwanta sai ka zo kana wani gida tana ce mai gida kanka kaka je kwanta baka yi addu'a ta ai kaza ina sai yi da gaske zai baka ka samu raka daya da asuba ita ma din ka tashi jikinka a gajiye kana abin nan kana bi kana dafa bango Ko sai ka cewa ah wai da ranar jihadi ka je sabai fa ka duba ba Allah ce kanu kalilan minan laili ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون أما قد ولدت محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يمتقون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أسر السجود ذلك مثل بالتوراة مثل بالإنجيل كزرع أخرج شطعه فاثروا فاستقبل سبحانه وتعالى سوقه يعجب الزراع يزيد به الكفار درانا فيها يجب سكت فيها با جهاد سكت فيها داركم سيأتي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون kuma aljanna ɗaya kuke nema matsayi ɗaya kuke nema Allah ɗaya kuke bautawa da shi ɗaya Allah ya ce jikinka kawai ka kokari ka tuna wani bawan Allah ko sai ka watsake eh ka ka watsake ka dan yi ko da baka samu kai full da abin da kake ba dan kwatanta ko a ɗaya bi kai ka kwanta ya saba baya bacci sai ya izufi bi na Qur'ani to yau kai kokari ko sumuni ɗaya ka yaga ko sumuni ɗaya nana aisha take cewa annabi sallallahu alaihi da ya amal ma tutiqun fa inna allaha la yamal ta tamallu ku rike abinda za ku iya yi na aiki domin Allah baya kosawa daga baku lada sai sanda ku kosa da aiki wa kana ahabba ad-din ilayhi ad-dima aw ma jama alayhi sahibu mafi soyuwar addini a wajensa wanda aka dawwama ana yi kullun ana yi kullum mala'ika mai rubutu ya saba ka'ida in za ka kwanta bacci sai ya rubuta ma izbi biyu sai ya rubuta ma izbi ɗaya sai ya rubuta ma kaza sai ya rubuta ma sumuni bayan ka kwanciya bacci sai ka taba E, eh, ka buɗe yinin ka da ƙwar'ani ka rufe shi da ƙwar'ani wannan shi ne. kullum abin da kake ka tashi ka ambaci Allah wannan kenan in ka samu lidar ka'ida ma shi kenan in ka tashi kenan shi yasa wajen kwanciyar baccin nan wato yin abuwa a wannan lokaci yana da muhimmanci ko da baka tashi baka dan yaga eh? ko da baka tashi baka dan yaga ko dan kadan ne kadan yi eh kar ka kwanta baka dan yi ba eh kar ka kwanta baka yi ba eh قال أخبرنا قتيبة kutai ba نكو قال لسان خالد بن زياد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة سنة الركعة ببيتي وتري ركعة دين فهذا هو الشيء أبدا مدام المالكية سكتوكا وتري ركعة دين كلا الشبع والوتر شبع ركعة بيو كذوة بيان وتر دين يتكي قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لا عن ابن القاسم قال قال حدثني مالك عن نافع عن وعبد الله بن الدينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ونمت أن يأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكن الدري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مسنا مسنا صلى الدري لك أبيبي إن كيبي كزونا كهوتا كميكي وإذا خشي أحدكم الصبح إذا أنت يمكن يجلس قرآن tsere wa sallar asubashi yusallar raka'atun wahida ya sallar raka'a daya tutiru lahu ma qad salla za ta zama masa wutirin abin da ya sallata قال أخبرنا قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة ابن إبراهيم قال قال حدثنا محمد بن يعني ابن المبارك قال قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال قال حدثنا قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ونافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول صلاة الليل ركعتين ركعتين فإذا خبتم الصبح sallar asubahi ko sallar dare raka a ce idan kun ji tsoron sallar asubahi fa autiru bi wahida ku yi wutiri da raka daya kaga dai ba lokacin da za a ce ba za ka iya ba kuma karewa in ma ba za ka iya a tsaye ba ka dan zauna sai ka zauna in ma ka zauna ba za ka iya ba sai ka dan jingina in ka jingina ba za ka ba sai ka yi akwanci an gane ko alqiyamu bidun istinad ثم القيام باستناد ثم الجلوس بغير استناد ثم الجلوس باستناد an gane ka tsaya baka jingina da komai ba in kaga wato sai ka dan jingina da wani abu sallah da dare ya halatta ka ka dan jingina da wani an gane sannan sai ka tafi zama in kaga zama ma ba zai wuce ka dan jingina to ka dan jingina ko dan ya ka dan taba shi aikin alkhairi yana da wata ɗabi'a galibi ma abinda kake raina wallahi a cikin sarabauta ka take allati la tulqi laha balan abinda baka dauka ma suna da muhimmanci a wajenka wallahi karshen sarabauta ka a cikin su take wanda kuma ka zo ka daddaje kai kana ganin ai su ne ai kat ina Allah sai cewa shi ba wannan yake nema ba a wancan ake neman abin nan ɗinka لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق كرك رينا شيء الخير كو دنيايا حتى تقمد أنك uwanka suka ها لا تحقرن tahqiranna لزارتها ولو zaratiha walau أن قال an gane ku ko danyaya ko danyaya قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال قال أنبأنا عبد الرحمن قال قال مالك عن الزهري an urwa an aisha anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-layl annabi sallallahu ya kasance kan yi sallar da dare 11 raka'a raka'a 11 yutiru min habi wahida sai wutiri da raka'a daya a cikin su summa yabaji'u ala shikkihi al-aymani sai kashin gida ko ya kwanta a tsagin jikinsa na hannu dama a wannan wacce ruwaya haka take amma ƙarin yin ɗajiyo ala shiki la imani wannan shi wato gairu mashbuz wannan babu da ke magana akan kaifa wutiru bi salasin to idan za ka wuturi da raka uku ya za ka yi in za ka yi wuturi da raka uku ya za ka yi قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين إراتنا عليه ana أسمع wa له عن ابن القاسم قال عن ابن القاسم قال قال عن مالك عن سعيد عن سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة يا تنبينا عائشة الله يكرمك يدا يا تنبينا عائشة أم المؤمنين كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلم من ذا الله سلم تكسن شيلي fi ramadan a watan ramadan A take cewa ma kana rasulullahi sallam yazidu fi ramadan annabi sallam bai kasance yana karawa a ramadan ba wala gairihi ko a wani sa'ala shida ashirata raka'a akan raka'a goma sha ɗaya yusalli arba'an yana fara hudu ne fala tas'ala an husrihin ba sai kai tambaya akan kyawun su ba wutulihin da tsayinsu. su ma'ana wato ai wannan ba ma sai kai tambaya ba suna da kyau kuma suna da tsayi haka yake yin su sallallahu alaihi wasallam fala tas'al an husayn nam sannan su mai salli arba'an sai ƙara hudu fala tas'al an husayn wa tulihin ba sai kai tambaya kan wato kyansu da tsayin su mai salli salatan kaga sai sallah raka'a kaga can mutiri da raka'a nawa daya nan mutiri da raka'a balata Aisha da Aisha take cewa take cewa fa qultu sai ce ya rasulullahi annabin Allah atanamu qabla an tutir yanzu ka yi bacci kafin kai wuturi ina jin tsoron kakkaje kai bacci kenan abin da ke faɗa ya aisha ya aisha ina aini ta nam ni idanuna tana yin bacci wala yana mu kalbi wato zuciyata ba ta bacci to wannan shi ne suka ce zuciya bacci a cikin zuciya yake wasu suka ce a cikin kunne to amma ita kanta shi kansa zuciyar kawanta a cikin kunne ya yi kwarai da gaske domin da kunne ya jiyo sai kai wa zuciya sai ta ce kaza ya faru sai kwakwalwa ta rarrabe ta ce kaza kaza an gane ko to ji sa magana mafi kyau cewa ba magana suna'ani a cikin sunan salam magana rarraba barci gida goma sha daya la da'iya ya zai takasim ba sai ka rarraba ba kawai idan an ce mutum ya yi barci, kawai saƙilun ɗawil ƙasirun ɗawil ya kai bai ƙayyu ta jallo a tuli ala nau ya ke gane tsayin barci. shi ne zama cewa mai shi la ya haƙin ba ya iya hankalta mai yake ma da ya haɗu nan mai yake faruwa ana wane ya shigo wane ya fita mai san ma mai aka yi ba ko da yanzu ya fara shi ke zama cewa da saƙil wa misir haza yin kudin nauma wannan yana warware bacci kai tsaye amma za a iya samun sassaƙilun khafif kamar baccin abinci zai iya bacci amma zuciyarsa a farke take a watsake take salawatullahi salamu alaihi نعم قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال قال حدثنا بشر بن المفضل قال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى نعم ابن أوفى عن عن سعد بن هشام أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم من ركعتي الوتر baya yin sallama daga rakawoyi guda biyu na wutiri sai ya kawo ta ukun wannan shazon wannan na daroni ya saba abinda shiƙar sun kawo ruwa ya kware da gaske domin abinda ya fata cewa salatu laili masana masana inda ya za a yi raka a biyu mai zai hada kuma an gani mukhalifatul fiqa al-awsaq eh shine wannan shizuzin ya tafi alhamdulillah sai ibn majah